وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم جعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kan godiya ta tabbata Allah mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba sha tara ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta biyu. daidai da uku ga watan maris shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba 39 yakubu avenue daura da galadima road angwari nijiyar kaduna a wannan ƙasa ta ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi shafi'i رحمه الله تعالى رحمة واسعة wannan karatu a jerin majalisun wannan karatu wannan shine majalisi na hamsin da ɗaya za mu tashi a sabon babi babi na biyar a cikin wannan littafi babul muraqabati babun da ke karantar da wato kawo Allah kusa cewa yana bibiyan al'amarinka ma'ana duk inda kome kake yi Allah na kallonka yana tare da kai kuma yana bibiyan al'amari na rayuwarka wannan shi ne muraƙaba, sau da asalin kalman muraƙaba, mazarce ta mimi na wato raqaba yuraqibu muraƙabatan riƙaban. idan an ce raƙaba a harshen larabci ana ɗaura shi da ma'anar harrasahu wala hazahu wa ihtirazahu aw ihtirazahu bi ma'ana yana kulawa da shi ko kuma yana lura da shi kuma ana samun ma'anar yana tsoronsa. shine wa minhu khashiyatullah daga ciki ake samun tsoron Allah shine khashiyahu wa khafahu bi ma'ana ya ji tsoronsa yana taka tsantsan da shi sai a ce la yuraqibu Allah fi ma yaf'al bi ma'ana al'asi ko kuma inna al'asi la yuraqibu Allah fi ma yaf'alu lallai mai saɓan Allah baya kawo Allah kusa cewa Allah na bibiyan al'amarinsa akan abin da yake aiwatarwa inda ana kawo shi ba zai sa ya aiwatar da wannan aikin ba dan in ya kawo a zuciyarsa cewa Allah na tare da shi yana kallonsa kuma yana lura da abin da yake yi zai ji tsoro ya bari shine wato gorin da Allah yi wa 'yan wuta ya ce wa makuntum taskatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون kaga wato suna zaton cewa Allah bai san abinda suke kallo ba ko abin da suke saurara ba ko abin da suke aiwatarwa Allah bai san da shi ba da ya san cewa Allah ya san da shi kuma ya tarbiyyatar da zuciyarsa akan haka in zai yi ai zai tana ko ai Allah na gani ha ko Allah na gani na ko Allah na ganin mu ai zai sa mu janye mu bar wannan abin ina fata an gane to shi sa a larabci kalmar muraqaba wato kulawa bibiyan al'amari har suka buga misali a larabce ana cewa turaqibul um suluka auladiha kuwa tana bibiyan motsin ƴaƴanta duk ta da shigan shigansu tana su kaga muraqaba kenan ko wato bibiya to wannan babun abin da yake so imamun nawawi ya kawo mana wannan babin ana so ni da kai mu tarbiyyatar da zukatanmu cewa duk motsin da muke yi Allah na bibiyan al'amarinmu yana kallo yana sani da ganinsa da jinsa yana fata an gane da iliminsa da kuma masaniyarsa duk wani motsi da ni da kai muke wannan shine to kaga yana daga cikin abin da zai sa maka tsoron Allah kaga can an koya maka gaskiya ko babu sirri amince wasu to yanzu kuma an koya maka mai muraqaba kaga an koya maka ikhlasi ina fata an gane shine babu na farko haka zo aka koya maka mai at-tauba ina fata an gane tuba sannan aka zo aka koya maka mai as-sidiqu ina fata an gane sannan gashi an zo an koya maka al-muraqaba me ake so ka kawo Allah ko da yaushe to a ɗabi'ar malam idan ya bujuro da babi sai ya kawo ayoyi da suke marawa wannan babin baya don ya ƙara fito ake da karatun ka fahimce ta sai ya ce ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukaki ya ce allazi raka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin allazi raka. Allah shine wanda yake kallon ka hina taqum a yayin da kake tashi kaga zarfu zaman duk lokacin da kake tashi daga inda kake Allah yana kallon ka sannan wa taqallubaka fi sajidin da jujjuya wanda kake yi cikin masu sallah Allah yana sane da shi kai sujjada kai ruku'i ka dago daga ruku'i duk motsin da kake yi cikin ibadar sallarka Allah yana sane da shi kaga me yake so ya nuna maka to wanda yake da wannan siffa a gare ka ai shi ya fi cancanta mu girmama shi a zuciya mu tsare ababen da ya hana mu aiwatarwa amince wannan matsalar wannan suratu shu'ara aya ta 218 zuwa 219 sai ya ce wa kala Allah kuma maɗaukaki ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda kuka kasance kaga wannan muraqaba ce nan kuma abinda malaman tauhidi suke kira ma'iyya amma wato kasantuwar Allah tare da bayinsa jamanniya ma'iyya amma wato wallahu bima ta'maluna basir Allah yana kallon ababen da muke aiwatarwa kaga yana nuna mana ma'iyar Allah tare da bayinsa tunda daman ma'iya ta rabu kashi uku akwai ma'iya da shaksin Allah na tare da mutum ɗaya kamar yadda annabi Musa yake cewa Allah inna ma'iya rabbi sayahdin haqqaha tabbas tare da ni akwai ubangiji na zai shiryar da Ta kaga wannan bi kenan akwai kuma bi ne da mutane biyu innani ma'akuma asma'u wa ara lallai ni ubangiji ina tare da kai da ɗan uwanka annabi haruna annabi musa kenan asma'u ina jin duk abin da zai gudana tsakaninka da fir'auna wa ara ina kallon abin da zai gudana saboda haka ba zan bari eh, fir'auna ya cutar da kai ba tunda a lokacin annabi Musa ya ji tsoro ne sannan gashi nan Allah ya faɗi dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abokinsa sayyidina Abubakar idh yaqulu ni sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana a yayin da yake gaya wa abokinsa sahabinsa shine sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya kara yadda a gare ta inna Allah ma'ana lallai Allah na tare da wannan ma'iyya khassa bi shakhsaini kenan ma'iya amma kuwa kaga siyakin ayar ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu mutane suke Allah na tare da su ma'iya wato amma kenan ina fata an gane nan to wannan ayar ta shigar da jami'a da mu'tazila da asha'ira da sauransu cikin iskali su sai suka ce wai kamar yadda jahamiya suka tafi ma'iya ɗin wato kasantuwar Allah da bayansa wai da zatinsa ne ba da iliminsa ba ne shi ne malamai suke mai da martani kan ƙarshen aya ita take fassara farkonta ai ya ce inna Allah bi kulli shay'in alim ko wallahu bima ta'maluna basir kaga duka ayoyin guda biyu ya nuna da ganinsa wancan kuma da iliminsa ba yana nufin da zatinsa bane ina ba ta an gane saboda idan ka ce da zatinsa ne ya nuna mutumin nan bai san girman Allah ba kuma bai san waye Allah ba da Allah ce wa ma qadarullaha haqqa qadari wal jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati as samawati matwiyatun bi yamini ba su girmama Allah makurar girmamawa ba wal ardu jami'an kasa gabaki ɗayanta qabdatuhu Allah zai dunkule ta sai hadisin abdullahi dan mas'udin wanda bukhari da muslim suka rawaito sai ya fassara wannan aya wani ba yahudi ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce mai kaifa tajiduna fi tawrat ya kuke jin kuke tada sufofin Allah a cikin at-taura Allah ya sufanta kansa sai ce inna najidu fi tawrat mu mun karanta mun same shi a cikin at-taura annallaha azza wa jal cewa lallai Allah mai girma da buwaya yad'u samawati fi usbu'in Allah zai sanya sammai a yatsu yatsa guda ɗaya daga cikin yatsun ubangiji wal ard fi usbu'in ƙasa a yatsa ɗaya fa dhahika an-nabi sallallahu alaihi wa sallam hatta badat nawajizuhu wa fi riwayatin hatta badat anyabuhu yace sai manzo Allah yi dariya har sai da aka yi fansa bayyana saboda dariyar da yi a gaban Abdullahi dan Mas'udin sai manzo Allah ya karanto wannan ayar wama qadarullaha yace misaqan liqaulihi ta'ala ƙarshen suratul zumar wama qadarullaha haqqa qadari wal ardi jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah ubangiji faranan tashin kiyama zai dunkule duniyar gabaki ɗaya ya ɗaura ta a yatsa guda ɗaya to wanda zai ɗaura duniya a yatsa guda ɗaya to ina duniya za ta ɗauke shi an gane girman kaga wanda suke cewa Allah na tare da mu da zatinsa ya nuna ba su san girman Allah ba ina fata an gane to kaga wannan sai nuna Allah na tare da mu yana nuna maka wato muraqaba tun Allah na tare da kai duk lokacin da za ka yi sai ka ce innal ladhi khalaqal zalama yarani lallai wanda ya halicci duhu yana kallo to kuma me yasa zan yi sai in kare kaman shi wannan wannan suratul hadid kenan aya ta hudu wa qala ta'ala Allah madaukaki ya ce inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama lallai Allah la yakhfa alayhi shay'un ay la shay'un yakhfa alayhi ba wani abu da ke ɓoyuwa ga Allah fil wala fis sama ina fata an gane kaga anan annakiratu ne fi siyaqin nafi tufid umum ina fata an gane wato babu wani abu a sama ko a ƙasa da yake ɓoyuwa ga Allah sama tana cike da mala'iku babu wuri a sama daidai da tafin kafa ko yatsa akwai mala'ika yana bautatawa Allah haka manzo Allah ya ce afati sama'u wa hiya ahqqu an ta'ut ma fiha mawdi'u qadamin illa wa fihi malakun yazjudu lillahi ta'ala sama na kuji kuma ta cancanci ta yi kuji saboda nauyin da ke cikinta manzo Allah ce babu wuri a sama daidai da tafin wato takun kafa face akwai mala'ika yana sujjada ga Allah yana bautata masa sannan idan iza arada Allahu an yatakallam bil wahyi hadisin Abu Huraira ruwayan Bukhari da Muslim karkashin fassara wannan aya wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina hatta iza fuzza an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al haqq wa huwa al al kabir cewa idan Allah yayi magana da wahayi mala'iku za su ji maganar Allah na wahayi ka jarsil silsila kamar kasa ne da karfe aka dace shi da wato ƙararrawa ƙaran su sai su sume duk mala'ikun da ke sama za su suma fa awwalu man jibril farkon mala'ikan da ke fara farfadowa in Allah ba zai wahayi mala'ika jibrilu sai Allah ya masa wahayi sauran mala'iku sai su farfado shine hatta idza fuzza an qulubihim a lokacin da aka cire tsoron a su saboda dukkan su za su fadi a gurfane kafukansu zai kife ƙasa duk za su suma saboda girman wahayi wanda Allah zai suna farfadowa sai su ce ma za qala rabbukum menene ubangijinku ya faɗi suna tambayan juna sai mala'ika jibrilu ya ce qalul haqq mai gaskiya ya faɗi gaskiya sai su ce ƙalul haqq sai su fara tattauna tsakaninsu da juna Allah ya faɗi gaskiya sai ya gaya musu daga cikin abin da ya gaya musu sai su dinga tattaunawa tsakaninsu da juna lokacin da aljanu su kuma suke hawan juna su je su saurari wannan tattauna wanda mala'iku suke yi tsakaninsu da juna ko su ji guda ɗaya ko kafin su kai gaji a jefe su da yula ina fata an gane to kaga anan sama balle ƙasa a ƙasa akwai mala'iku a ƙasa akwai mutane a ƙasa akwai dabbobi a ƙasa akwai aljanu wanda Allah ya umarce su suna bautata masa mala'iku akwai wanda Allah ya ɗaura musu nauyin suna zuwa akwai ne sauka duk kullum shi addu'a yake yi ya Allah duk mai ciyarwa yana da dukiya yana ciyar da dukiyarsa fi sabibillah yana taimakawa mabukata yana taimakawa waɗanda suke da rauni da bukata cikin kunci na rayuwa ya Allah ka ya masa dukiyarsa addu'an da shi yake kenan na biyu shi kuma addu'an da yake yi duk wanda yake da hali yana da dukiya Allah ya bashi dukiya amma baya taimakon al'ummansa baya agaza ma mabukata baya taimakawa addininsa Allah ka lalata dukiyar shine Allahumma a'ti mumsikan halafa ya Allah wanda ke da rike dukiyar baya ciyarwa ka lalata dukiyar wa'annan kidan ana akwai mala'iku da suna shiga gidana suna shiga gidanka matukar ba mu da hotuna a gidajenmu da muka rataye a cikin falon mu ko a cikin uwarɗaka matukar akwai hoto ko kare a gidanmu mala'ikun nan ba za su shiga ba wannan ƙa'ida ne su saboda doka ce ta Allah ya ba su kamar yadda mala'ika jibril ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya ci shigowa aikin na Aisha ina fata an gane ga wannan yana daga ciki to Allah babu abin da ya boyu gare sa sama ko kasa tun da ba wani abin da ya boyu gare sa sama ko ƙasa ta ina ne zamu samu natsuwa har mu ce muna wani aiwatar da abu da saba masa kaga shedan ya ce mu ya sa mana mun manta da murakabar ubangiji shi sa muke saba masa yace wannan aya ta shida a cikin surati ali imran wa qala ta'ala Allah madaukaki yace inna rabbaka da birl mirsad lallai ubangijinka yana madakata mirsad madakata wato ba za ka guje masa ba ba iya guje masa yana jiranka yana madakata shi sa Allah baya fushi fushin da Allah zai yi a ranar tashin kiyama fushin ya fi inda Allah ya halicci duniya bai taba fushi irin wannan ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce hadisin Abu Huraira wanda asabu kutubu tis'a rawaito shi ga ruwayan wato ishaq bin rahuya a cikin musnad nasa sai ke cewa inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithla wa lan yaghdab ba'dahu mithla lallai ubangiji na yayi fushi yau fushin da bai taba yin fushi irinsa ba kuma bayan wannan fushin ba zai kara yin fushi irin wannan fushin ba saboda me inna rabbaka ladir mirsad lallai ubangijinka yana madakata bi to dan me zai gaggawa a kanka kana saba masa kana jin daɗi a duniya ko shi sa ai ya goranta wa ƴan wuta yace wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum ko wala absarukum wala juludukum walakin ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون نمزة سوى أن يشهد عليكم سمعكم jinku zai muku شيدا ba. wala absarukum balle idanuwanku da kuke sabawa dokan Allah da shi wala juludukum balle katinku katarka jikinka abinda kai na sabawa Allah baka taba tunanin zai maka sheda ba sai Allah ce walakin zanantum sai dai ku kun zato kun tunanin cewa annallaha cewa fa lallai Allah la ya'lamu katiran mimma ta'malun Allah bai san da yawa daga cikin ayyukan da kuke yi ba to nan abin da yake ishara a kai wato walakin zanantum anna Allah la ya'lamu katiran mimma ta'malun wato anan bilisan al-hal wa bilisan al-maqal halin mutum yana nuna bai yadda akwai Allah Allah kuma zai tambaye shi ba sannan maqal wannan bilisan al-hal kenan kaga wazi'ul imani ya faɗi ƙasa, imanin mutum ya yi ƙasa to shi sai haka idan imanin mutum wazi'ul imani idan ya ɗaga ina ba ta gane shi ne zai sa in zai yi sai ya fara shakku kai Allah fana kallo sai ya bari to bi lisanil hal halin mutum shi ke nunawa idan mutum yana saba wa Allah bi lisani halihi kamar bai yadda cewa Allah zai tambaye shi ba bilisanin makal shine furuci mutum yana saboda zuciyar ta riga ta yi tsatsa tana gaya mai sai ce ya karama lau hmm, sannan yan aljanna ko kaga wannan ya koma izgilanci kenan ko kaga wannan bilisanin makal kenan bi shi baya tunanin Allah zai tambaye shi Allah ka kare mu Allah kuma ka ba mu daman wato muraƙaba a ayyukan mu ko da yaushe yace suratul fajr aya ta 14 wa qala ta'ala Allah madaukaki yace ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur ya'lamu kha'inatal a'yun Allah ya san idanuwan da ke yaudara suke yaudaran mutane suke nuna cewa su masu tsoron Allah ne ina fata an gane idanuwansu ina fata an gane su su subhanahu subhanahu amma in ya ce sai ya kura ido ina ba ta gane Allah ya san idanuwan da suke mayaudara ne sannan ne wa ma tukhfi sudur da kuma ababan da kira zai ya ɓoye na munafunci ina ba an gane na ƙarya na hassada na shirka na saban Allah duk Allah na sanar da wannan ina ba ta gane duk yadda ka kai ga ɓoyewa, sai Allah wata rana ya nuna haka imam hassan al-basri yake cewa duk yanda mutum ya kai idan yayi sabon Allah yace Allah yana nuna wannan sabon Allah fi falakati lisanihi aw fi wajhi ko a fuskarsa Allah sai ya nuna alaman wannan yayi kaza ko kuma a wajen maganarsa zai faɗi wa illa mai khar sai furuci ba tare da ya sani Allah ya sa shi ya furuta wannan abun ba tare da ya sani ba sai daga baya a ce ai ka ce kaza sai ce a shine ce ba ina fata an gane kaga wanda ke da hankali ai ya san cewa lalle wani yana da matsala amin shi wannan matsalar to wannan sai malam ya ce aya a cikin surati ghafir aya ta 19 wal ayatu fil babi kathiratun ma'luma ayoyi a wannan babin suna da yawa kuma sanannu ne ina fata an gane wato wa'an ayoyin da suke da munasaba da muraqaba suna da yawa sai malam ya ce. wa ammal ahadithu ga hadisai a wannan babin fal hadisi na farko shine an Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu hadisi daga Umar dan Khattab Allah ya kara yadda a gare sa qala yace nahnu julusun bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bainama zarfu zamani ina fata an gane a yayin da nahnu julusun muna zaune inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga inda tufid zarfu makaniya wato a inda manzon Allah yake a zaune muna tare da shi zata yawmin wata rana id tala alaina rajulun sai ga wani mutumi ya taho shadidu bayadi thiyabi mai tsananin farin tufafi bi ma'ana tufafin da ya sa karare ne kal shadidu sawadi sha'ari yana da bakin gashi mai tsananin bakin gashi wato gashinsa dama an san laraba ko gashinsa baki ne wulik la yura alaihi asaru safari ba a ganin wani alama ko kuma wata alama na tafiya tare da shi wala ya ya'rifuhu minna ahadun kuma a cikin mu ba wanda ya san sa kaga anan shimfiɗa ne sayyidina Na'umar ya faɗi kai bai sun san juna ko to kuma amma wannan mutumin ba wanda ya san kuma me yasa ya la yura alaihi asaru safari ba a ganin alama ta tafiya bi ma'ana bako ne dai mutumin kuma tun da bako ne ya kamata a ga alamar cewa mai matafiyi ne tufafinsa ya kamata a ganta mai da dauda kura ta tafiya ko tun da a da jaki ko alfadari ko me ko doki ko raƙumi kuma dole ɗayan hudun nan idan ka hau ai kura zai buɗe ka ya kamata a ga alamar sannan gashinsa kallon da yake yi ya nuna inda ya fito ba cikin tafiya ba ne don in a tafiya ne zai yi budu-budu gashinsa sai ya ce wala ya arifuhu minna ahadun babu wani a cikinmu da ya sansa hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam har sai da ya zauna wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa fa'afnada rukubataihi ila rukubataihi sai ya jinjina gwiwowinsa haɗe da gwiwowin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan zama kenan an gane zaman haka idan mutum ya zauna haka ta gane shi manzan Allah ya irin wannan zama shi ma sai ya zo ya zauna gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya haɗa gwiwowinsa tare da gwiwowin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam isa wasu malamai suke cewa daga cikin fikin wannan hadisi shine ladabi idan ɗalibi na gaban malami ya yi irin wannan zama saboda ga mala'ika jibrilu ya zauna saboda ladabin koyon ilimi kenan daga abinda mala'ika jibrilu ya yi saboda shi ne manzan Allah ya yi kamar su matsalan ya ce wa waba a kafai ala fasizaihi ya ɗaura hannayensa akan cinyoyinsa bi ma'ana ya sa hannunsa haka akan cinyoyinsa wa ƙala sai ya ce ya muhammad ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbai kuma sun san wannan mutumin ya kamata a ce ɗan ƙauye ne ba alaman cewa ɗan ƙauye ne tunda ɗan ƙauye ne yake kiran manzala ya muhammad inda Allah ce la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da kada ku sanya kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanda kuke kiran junanku ko aboki da aboki zai ce mai wane ko duk iliminka abokinka in ya ganka mai zai kira ka da sunanka an gane duk matsayinka na shugaba abokinka da kuka taso kuna yara in ya ganka sai ce wane ko haka ne ko to Allah ce kada ku sa kiran sunan manzan Allah kamar yadda kuke kiran junan ku sashe ga sashe Ka girmama shi to kaga sabai suna da wannan ladabin to amma wannan mutumin ya ce ya Muhammad kuma sun san cewa sabai suna da ladabi a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah suke cewa ko an kauye ne in yazo zai ce ya Muhammad kamar jona sai ya ce akhbirni anil islam ba ni labari dangane da musulunci kaga tambaya ta farko kenan to anan malamai sun fitar da fiqhu a cikin wannan hadisi ka'idojin da suka fitar na fikin wannan hadisin kusan guda 100 akan wannan hadisin kawai to daga ciki shine ya halatta mutum ya san amsan tambaya kuma yayi tambaya ko daga mala'ika jibril na tambayan wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amsan da ya san amsar suka ce to me hikimar hikima ta biyu shine waɗanda ba su sani ba a sanar da su kai ka sani amma kana tambaya ba wai dan baka sani ba duk a sanar da wasu kai tambayan da ka san amsa shine tambayar da malaika jibril ya yi manzan Allah akhbirni anil islam ba ni labari akan musulunci فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زان الله تيرا دا ننسى الله سقارة تبتا أغريش دا الله ينسى يتي الإسلام مسلنتي أن تشهد أن لا إله إلا الله كشيء دا باب أبو مبتا وادا قسكياتي الله وأن محمد رسول الله كما للي النبي محمد ما أيكين الله صلى الله عليه وسلم هذا أنا da farko dai ya nuna musulunci shi ne kadai addini inda ya ce akbirni anil islam menene musulunci sai ce al-islamu an tashhada Allah ila illallah shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah da rukunansa da na fata an gane sharaɗansa sharaɗin la ilaha illallah na farko al-ikhlasu al-munafi li biddihi wa huwa shirk kai don Allah wanda ke kore kishiyarsa shine mai shirka na biyu al'ilmu al-munafi li diddihi wa huwa al a yadda babu wani abu da ya boyu ga Allah komai ba abin da Allah bai sani ba ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma na uku al yaƙin al-munafi shak. wa huwa ka samu sakankan cewa fa babu wanda ya cancanci a bautata masa a sama ko ƙasa in ba Allah ba wanda ke kore kishiyarsa shi ne shakka ko sannan na hudu asirku almunafi li diddihi wa huwa alkadhib ka yadda ka gaskata Allah cewa shi ya fi cancanta a bautata masa kuma akwai Allah babu wani da ke juya wani al'amari in ba Allah ba wanda ke kore kishiyarsa shine ƙarya tawa sannan na biyar akwai al mahabbar ka so Allah ka ƙaunaki Allah sama da kowa sama da babanka sama da mamanka sama da kowa a duniya na fata an gane wanda ke kore kishiyarsa shine kin Allah amma ji matsalan kaga kuwa innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu yala ce me kubitu kama me kubital ladina min wanda suke kin Allah da manzansa sun taɗi sun yi asara kamar yanda waɗanda suka zo gabanin su suka yi asara an gane sannan akwai al-inqiyadu kayi total submission ka miƙa al'amarin ka gabaki daya zuwa ga Allah almunafi lididdihi wa huwa karrad. ina fata an gane wanda ke kore kishiyarsa shine ka kiyarda da ubangiji kuma ka kiyarda da al'amarin ka zuwa ga Allah sai na bakwai shine alkabul almunafi li bibbihi wa huwa rad shine ka yadda da duk hukuncin da ya zo daga Allah cewa Allah ne dokar Allah ne kaza kuma Allah shi ya fi cancanta abi shi kore kishiyarsa shine kin yadda da abinda Allah ya faɗi ko ya hukunta wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri bayuwa ga mumini musulmi ga mumina mace idan Allah ya zartar da hukunci a ce kana da wani zaɓi sama da na Allah da na manzansa to wannan yana daga ciki sannan wa anna Muhammad rasulullah lalle annabi muhammad aiki ne na Allah da sharuɗanta guda hudu ta'atuhu fi ma amara وتصديقه فيما أم... آه فيما أخبر واجتناب عما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع سياسك ونا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما haka sai ma manzan Allah ya ce sai ka dawo kanan kar makalla to akwai matsala kana imaninka akwai matsala sai ma manzan Allah ya ce kuma kana so yanzu dai kana da matsala Allah ce ba za ka taba zama cikakken mai imani ba sai ka rika al'amari zuwa ga Allah da manzansa da abin da hukuncin da manzan Allah ya tsara ka zo ka yi tambaya akar makalla me kaza kana ce ga fitawa ne ya kama aya ya kama hadisi ka ce ga kai malam ba mai dan sauki sauki a akwai matsala to yau matsalar mutane kafin ma tambaye ka yana da ansansa aljihu kana cewa ka ce to malam ba an je kaza ba ka san da kazan kuma ka tambaye malam ka rike mana ka rike jahilcin ka mana in haka ne sai ka rike jahilcin ka fa in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu azamu in ka ce baka sani ba shi ma bala'i ne in kuma ka sani ka ki yin aiki da shi bala'in ya fi wancan oh, ka gaba ni uzuri kawai naji na miƙa al'amari na zuwa ga Allah Allah ya samu dace Allah ya shirye da mu yace wa tuqimus salata kuma ka tsai da sallah sallah yanda Allah ya ce a tsaye da ita inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta an wajabta ta kuma an mata lokaci an gane wa tuqiyaz zakka ka bada zakka yanda Allah ya ce ka bada zakka ina fata an gane ba gutsarai iyaba ba kamar yanda wasu daga cikin mawadata suke yi a yau ina ba ta gane za ka fitar da zaka wai sai ce an ce ana son large quantity ne sai ka ga ya gugutsara zakkan ya ko dubu biyar ya ba wannan ai ba wannan bane Allah ya ce manzala da ya gaya wa mu'azu ya ce ya ce me tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim ana karba ne daga mawadata kudin zakka a bawa talakawa mabukata miliyan ɗaya ne za ka fitar shine zakkanka ko to alal akalla kenan ka raba shi biyu ka ba mutane biyu in kuma kana so ya dan yawa to ka raba shi hudu ka ba mutane hudu ɗari biyu da hamsin duk wanda ka ba shi a wannan marnan dubu ɗari biyu da hamsin insha Allah ya gusan mai da talauci duk tsadar dai abinci sai ya samu abincin da alal akalla zai iya wata shida a gidansa alal akalla ko a'a ya danganta ai gidan in yana da yawa mai yara ashirin ko talatin kaga yi ina ba ta gane kaga ba ɗaya bane da mai yara goma mai yara goma kuma ba ɗaya bane da mai yara biyar ko ya danganta alal akalla kenan ko in kuma ka sa shi da faɗi sai ka ce to zai mai shekara wani ma zai iya mai shekara biyu ko ba haka ba an kusan mai da talauci ko ba kusan mai ba sai ya jira da niyya kawai ya samu sauki ko damar da ake so ya samu to ai ana so wa ya ce wai in ka ba mutum dole shi ma sai ya fitar babu inda aka ce a inda aka ce wai dan ka ba mutum zakka shi ma shekara mai zuwa ya fitar a'a babu inda aka ce haka daman poverty alleviation shine asalin zakka a rage mai radadin talaucin da yake ciki in Allah ya sawa abin albarka yana kasuwanci ya ga shi fadi ya ni'ima amma ba sharadi ba ne wai dan ka ba shi ka ce dole shi ma next ya fitar babu inda aka ce ina fata an gane saboda asalin sirrin da ke karkashin zaka ba a wato poverty alleviation kuma ya yi mabukatan na da yawa musamman ma a cikin irin wannan halin da muke ciki da yadda Allah ya azurta mu da mawadata da haka mawadatan mu suke fitar da zakka a arewa wallahi da wuya dan arewa ya tashi ko a masallaci ko ya je kudu a wulakanta shi shi da gaskiyar magana da suna fitar da shi yadda ya dace to wallahi da ba za a yi haka ba ina fata an gani. amma in ka ga mabaratan mu ne har suka mai da ma addinin ma shi ne bara wa'anda ba mu ba sai suka ɗauki cewa addinin shi ne ke koyar da bara ina fata an gani kaga akwai matsala Allah ya samu dace ce wata suma ramadan mata azumci wata ramalana wata hujjal bait in istata'ta ilayhi sabila ka ziyarci ɗakin Allah in ta samu dama shi ne kana da lafiya kuma kana da guzuri ne dukiya ka je kai aikin hajji wa'annan ne shika-shikan musulunci guda nawa guda biyar shahadatu Allah ila illallah wa anna Muhammadu rasulullah ko sannan me wato tuqimus ko wato tu'ti zakka ka bada zakka wata sumu ramadan sannan wata tahujjal bait in istata ilayhi sabila wa'annan wa'annan ne idan mutum ya cika su ya cika shika-shikan ne musulunci to ina musulmin da baya sallah ba a zama da shi idan kana da ya kana tare da mutumin da baya sallah dole ne a raba yau saboda son duniyar mutane ya za ta kawo kukan mijinta baya ba ta abinci ina ba ta an gane sun za a kai ta kotu ko a raba auren amma za ta zo ta ce mijinta baya sallah saboda mijinta da kare ne an buga an basa akwai kaya ina ba an gane sai a ce to ki ku ya Allah Allah kaɗai san gawan fari kuma kowa kabarin sa yi zai ka ji wai a nan ne wai za a yi maganar kabari amma wancan ai gara ki zauna da wanda baya bai ba da abincin ba da ki zauna da wancan ina fata an gane mata manzala ba su zauna da manzala ba kuma ba ana wata biyu ba a gidan manzala ba ci abinci ba kuma ba an zauna ba to amma wannan ya ya ce to yunwa ya ta ba za ta ji yunwa ba saboda haka a raba auren amma kuma baya sallah sai a ce ce ai kabarin kowa da nashi kaji wai a nan yake ake kabarin kowa da nashi amma sai a ce in kasa ana cewa sai hakuri to yana da kaya ne ya kunshi kaya akwai kuɗi amma in talaka ne fitik za ce shegiya me kike jira da bakin talaucin za ki ji ko da rashin sallar za su tafi kotu a kashe auren amma in mai kuɗi ne sai ka ce "Ayi yi haƙuri a yi haƙuri a zai bari ki ta mai nasiha in kika ga ya ma yi ki kyale shi wo haka ba ke munafincin nan a cikin al'umma kirikiri ga gaskiya an ki saboda me saboda ai yana da kaya amma in talaka ne tantanin sun je kotu an kashe auren amma in mai kuɗi ne sai ce to ki ta haƙuri ki ta haƙuri sai 'yan kaɗan daga cikin iyaye jajirtattu da suke yin wannan abin duk mutumin da baya sallah ba a zama da shi haka matar da ba ta sallah ba a zama da ita dole a raba auren wannan shine ka'idar in ko ba haka ba a gane kure a lahira Allah kiyaye Allah kuma ya shirye da malam ya ci gaba da cewa qala sadaqta sai mala'ika jibrilu ya ce kayi gaskiya ajibna lahu sayyidina umar yana bada labari saboda a lokacin ba zan san waye yake magana ba sai muna mamakinsa ya yas'aluhu wa yusaddiquhu yana tambayinsa kuma yana gaskata shi waye wannan kuma shi ba mu san shi ba ina fata an gane kenan tambayan nan da yake yi ya san amsar aman shi wannan fito kenan babu ne fidan ka tambayi malami amsan tambayan da ka santa amma dan waɗanda ba su sani ba su sani aman shi wannan ce kala akhbirni anil iman ka bani labari dangane da imani malaika jibril wannan tambayar qala sai ce an tu'mina billahi kai imani da Allah da rukunan yin imani da Allah guda hudu al-imanu bi wujudillah al-imanu bi rububiyyatillah al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi sannan al-imanu bi uluhiyyatillah sai kai sai ka suka wannan kai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa ba wanda ya san adadin su sai Allah kuma kowanne akwai aikin da Allah ya daurawa kowanne mala'ika yana aiwatarwa hatta ruwan nan da kake gani duk dugo ɗaya akwai mala'ikan da Allah ya wakilta ya umarce shi dugon nan ga inda Allah ya ce ya duga duk yawan ruwan da kake gani akwai mala'ika da Allah ya wakilta shi yake ce mai ga inda Allah yake so wannan ruwan ya duga yanzu a gashi nan muna zaune ba muna karatu to yanzu masallacin nan cike yake da mala'iku haka manzo Allah ce har zuwa saman duniya sun zagaye mu sai Allah ce wai ne suke nema Allah maza Allah yake bada labari yace wa huwa a'lamu bihim Allah ya fi su sanin me yasa sai ce yasalunaka jannat suna roƙonka aljannanka sai Allah ce hal ra'auha sun ga aljannata sai su ce la wallah ya Allah ba su gani ba sai Allah ya tambaye su kaifa laura laura auha me kuke gani da za su ga aljanna sai su ce za su sai mala'iku su ce za su ƙara girmama ka za su ƙara kwaɗayi da himma wajen neman aljanna kuma suna neman ka daga wuta sai Allah ce sun ga wutan sai ce ina ba su gani bai ce da me kuke gani da sun ganta za su fi kowa ni nisantanta duk abin da kace kasu ba za su yi ta ba sai Allah ce kai ina shaida muku na gafarta musu sai amin sai wani mala'ika daga cikin mala'iku sai ce ya ya rab inna fihim fulan a cikin fa masallacin nan akwai wani ba ya zo sallah bane kuma ba karatu ya zo ji ba <laughs> ya zo maula ne yana jiran wane ya zo a dan ja kaya <laughs> ya zo ne kila an ce mai wane yana zuwa masallacin sani dauda saboda haka shi ma bari ya dan rabo in ya ganshi ya yi maula in mai maula ne in kuma yana so ya ganshi ne for personal issue ya gan shi kuma ya gabatar da matsalarsa kai Allah ce mai bihi maghafartu lahu shi ma na yafe mai duk da haka kumul qawm la yashqa bihim jalisuhum duk mutumin da ya zauna wajen da ake ambato na baya tadewa duk na yafe musu kaga ashe kenan zama a masallaci yana da rana ko yawwa ashe kenan to amma muna kotawa <laughs> saboda Allah Allah muke yanzu din nan fatin da muka yi magariba akwai mala'ikun dukkan mu nan yana roƙa mana mala'ikun suna cewa Allah ka gafarta wa wani dukkan mu sai an kira sunan mu Allah ka ji kan Allah ka ɗaukaka darajarsa ka yafe masa ya Allah ka karɓi tubansa sai manzo Allah ya bada sharaɗai guda biyu matukar ni da kai ba mu hutu ba ba mu tusa ba kenan kuma ba mu cutar ba shine kana zaune wayar ta yi dindindindindin ya fara kiɗin nan shi kenan kaga wani zai ji haushin ka ko a zuciyarsa ta abin nan yi distracting ɗin attention ɗinsa sai mala'iku su daina maka addu'a ina fata an gane sai su yanke maka addu'a ko kuma ka ɗauki wayanka ka shiga social media kana posting ɗin wani cutarwa ga wani cewa an postin na ɓatanci ga wani sai ma sai ka yi share sai su daina maka addu'a ka cutar da wani har zuwa lokaci kuma ana rubuta maka ladan sallah yanzu minti nawa muka yi a kai magariba to mun ana rubuta mana sallah sallah sallah sallah sallah a tsawon mintocin nan gaba ki daya akwai abin da muka tabi a ciki akwai tabi a ciki to amma sai dai saboda zukata tana da abubuwa da yawa da suka rataya shi ba kallon wannan wallahi da yanda muke kallon irin kuɗin da muke samu da ana ambata mana ga adadin ladin da muke samu da wani yana gani ya je da neman kuɗi ko da wani ya daina neman kuɗi in ya fara ganin ladan zai ce zai ƙara himma da ana kauntin ɗinsa ne kamar yadda ake kauntin ɗin kuɗi da ana gani wani ya daina neman kuɗi kuma zai koma neman ladan ne saboda me yawan da yake ji na ladan Allah ka samu dace to shi ne sai ya ce wa kutubihi da littattafan Allah taura zabura injila Qur'ani sufi Ibrahima wa Musa wa rusulihi da kuma manzannin Allah ba wanda ya san adadin su sai Allah amma Allah ya ambata mana guda 25 a cikin Qur'ani ina fata an gane Allah ce wala arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsusum alayka mun aiko Manzani gabanin ka akwai wanda muka baka labarin su akwai wanda kai manzan Allah ma baka san su ba Inji Allah amma ji matsalan mu dai Allah ya bamu labarin wa'ansu tafsilan a cikin Qur'ani guda 25 al-ikhtilafi wa'ansu suka ce 26 wanda aka yi ilhaqin wato khidir a cikin su kenan ina fata an gane duk da ahlus sunna sun yi sabani akan wannan amma magana mafi inganci su 25 din banda hidir din kenan amma ji matsala to sannan adadin su kuma ba wanda ya san adadin su sai Allah akwai hadisai da suka zo suna faɗan adadin annabawa da manzanni sun kai dubu kaza sun kai ɗari kaza amma duk hadisan malaman hadisi sun ce hadisai ne wanda suke na ƙarya daga manzan aka jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce wa tu'minu bil qadri kai imani eh, eh, wal yawmil akhir kuma ranar ƙarshe kiyaman nan fa tana nan zuwa duk wanda ya mutu sai kiyamarsa ta tsaya an gane a yadda cewa akwai lahira wannan rukunin imani guda shida kenan sai ya ce tu'mina bil qadri khairihi wa sharri kai imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa Allah ya tsara ya rubuta su hakan zai faru duk abin da ya same ka ma asaba min musibatin in abdu la fi anfusikum illa fi kitabin من قبل أن أبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور قال صدقت ملائكة جبريل يقول فبسكيها كفدي قال فأخبرني عن الإحسان سيم ملائكة جبريل يقول كبان الأباري دنجندا ihsan kaga yanzu yana nuna maka maratibu din guda uku kenan ko al-islamu al-iman al-ihsan musulmi mumini muhsini daraja ne guda uku ko dai ya zama musulmi ko dai ya zama mumini ko dai ya zama mai muhsini sai na ukun sai yace qala an ta'budallaha annaka tarahu shine muhallin shayi da yasa Imam an-Nawawi yazo da wannan hadisin a wannan babu da hadisi ne mai tsawo ko yace ka wa Allah kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu idan kai baka taɓa ganin sa ba fa innahu yaraka shi yana ganin ka kaga muraqaba kenan ko to duk yana ganin ka ai zaka kula da dokokinsa amince wannan matsalar tun shi yana kallon to zaka kula da dokokinsa amince wannan matsalar sai ce qala fa akhbirni an as-sa'a ka bani labari akan tashin kiyama qala mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il mai tambaya bai fi wanda yake tambaya sani ba bi ma'ana da ni kai ba wanda ya santa yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha fima ma'anta min zikraha ila rabbika muntahaha yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha yas'aluka yas'aluka an-nas 'an as-sa'ah ina fata an gane saboda haka kiyama ba wanda ya san lokacin da za ta kuma ranar juma'a ne kiyama za ta tsaya ranar juma'a shi sa duk juma'a duk abubuwan da ke duniya hankalinsu a tashe wanda mutum da aljani shi da kai mana tashar holiyanmu amma su sai sun ga ranar ta gilma ba a ga kiyamar ta tsaya ba sai su amince cewa wannan juma'a ba ita bace kiyama amma ni da kai lafiya lau kama wannan tunanin sai ya ce ƙala fa akhbirni an amaratiha sai ce to bani labari akan alamomin da ake gane kiyama ƙala an talidal amatu rabbataha shine baiwa ta haifi uwar gijiyarta to akan wannan gabar da imamu ibn hajar ya zo a bayanin a cikin bukhari da sauran malamai kamar yadda Imam Nawawi malamai sun samu saɓani ne ko akanta wa me ake nufi da wannan kalman cewa baiwa ta haifi uwar gijiyarta suka ce shine a ƙarshen zamani za a samu ‘ya'ya za su koma iyaye, iyaye za su koma ‘ya'ya. Uba da uwa suna lallaba ‘ya'ya kamar yadda ya kamata ya lallaba uba da uwa. a shi ko mu Eh? yaro ma zai kalli baban shi ce mai ni na gama yaron da ya kira babansa dan kirta kace kai ku fito dan kirta ya dawo dan kirta ya dawo ina tunanin waye dan kirta ko sai na ji motan baban shi guyin yawa yana kiran abokansa su fito dan kirta ya dawo baban shi ya dawo ga mai kiran baban shi mai gadi wa yana gadin kudin su mai gadi kai mai gadi ya dawo wai baban shi kai akwai yadda ta ce wa babanta shine mai gadin gidansu da haka ai zamani ne kai ko mutane ne lalace saboda yau ka ga yanda kai a nan ceceniya a gabana kowa ce ta siya a irin kayan amshin nan abin nan umra na kwalba kato a gabana ba sai ta miƙa wa ƴar ta ce samun a jakanki mamuni jakanan zai yi nauyi dama ta ce to kawo za ta maida wato ƙyar ba za ta ɗauka ba tun da ba za ta ɗauka ba ita ne za ta ɗauka na ce na a jabo haka na ce mata na ce sana a jabo hmm, da madara na ce me ɗan da ko ya zo wuce na ce ɗaya ɗaya ɗan da ko jin ɗaura hajiya ɗan da kwanne ya ɗaura ke ki ƙara gaba ke kuma sai ki bi ta bindi ɗan da ko kai ka bi su a baya ina faɗa haka sai maman ta yi shuru sai yarinyar ta ji kunya sai ta ce to kawo mama ta karɓa maman ta juya ta fara tafiya sai ta juyo sai ta kalle ta wato kin ga abin da kika jawo mun ko wai uwa ce ke lallaba yarta yanzu haka abin ya koma kuma ya lallaba ɗansa sai ka haife shi kuma wai kana tsoronsa sai abin da ka iya ce za a yi in ɗaya ce ba za a yi kaza zai ce to kai hakuri yaron ya ce ba za a yi ba wallahi haka ake yi uba ne fa da kudinsa zai kira wai malami ya zo ya karantar da 'ya'yansa a gida saboda yana da dukiya ko malam ya zo makaranta ya zo zauna ya zauna zai karantar da yaro sai ya zo ya ce to yaro ya ce shi yau baya so ya karanta. amma idan lesson teacher ya zo mai karantar da math ko mai karantar da english uban ne zai kawo kujera ya zauna haka yana jira wai ana karantar da yaran amma na islamiyya sai dai cewa yaran je malam na jiran shi ba zai zo ya zauna ba shi ma ya karantar da shi shi ma ya amfana ko yana da dukiya ko ba haka muke yi yanzu ba sannan in abin ya kwaɗe masa sai ya dawo kuma ya zo ya ce malam da Allah a sa yaron nan cikin addu'a ko aljanu ne eh ga aljanun na a gidanka ko ba haka ake cewa ba sai a cewa aljanu Allah shirya mu shine ce wa an tara al-hufata al-urata al-alata ri'a shah wa an tara al-hufata sai kaga wa'anda al-hufata wanda suke tafiya ba takalmi al-urata suke tafiya tsarara al'alata talakawa ne fitik ri'aa asha masu kiwon dabbobi ya tafawalu na filbuniyan suna rige-rige a wajen gini mansion a cikin gari ji ba ba ba ne suka zo cikin gari yanzu suka zama mawadatan ko ba su ba ne talaka ne eh, eh, ko ba kauye ne ya zo birni ya yi karatun boko ko ya zo birni ya ɗan samu kuɗi ya zama memba ya zama kaza shi tono daga ya ya gina wani katafaren gida duka wannan alamar tashin kiyama ne haka manzo Allah ce a iyayenmu ma daga kauye suka zo in kai kila ba daga kauyen ka fito ba ko to baban ka ma daga kauyen ya zo ta ba ta gane kuma da a kauyen ne shi ba kowa ba talaka ne bitin tafiya yake gona ba takalmi da fatanya a gefe Allah ya masa gamdakatar ya tafi boko kenan ko an boko ne an kasuwa ne Allah ya masa albarka da makamancin haka ko ba shi bane alama ce duk tashin kiyama manzo Allah yake faɗi talakawa ne fitik ƙauyawa za su zo cikin gari suna suna ne suna gasa a wajen gini wannan yadda ya je hong kong ya dawo sai ce a rusa nan wani misrud zai rusa nan ga baki ɗaya na gidansa saboda ya ga wani gini a hong kong kuma ka duba cikin danginsa ga nan suna fama abincin gidansa ma yana gaganin amma ya zo ya rusa nan wai zai gina kan kuma ya je switzerland ya ƙara ganin wani gini sai ce a cire roof ɗin gidan haka zai dinga kashe kuɗi a banza ga 'yan uwansa nan suna fama da abin da za su ci yau ba abin da mutane ke yi ba ce ina fata an gane to duk wannan alaman kashin kiyama ne sai ce ya tafa wa nuna filbuniya suna gasa wajen gini sun man falaka ya gama wannan bayanin sai ya wuce falabistu maliyan sai da umar ya ce sai na ɗan zauna na wani lokaci sun makala sai manzan Allah ya ce min ya umar ya kai umar a tabiri mani sa'il wai shin ka san wane ne ke tambayan nan da ya zo yana mu wannan tambayar? kultu sai da umar ya ce sai na ce Allahu wa rasuluhu a'alam ya ce sai na ce Allah da manzansa su ne suka fi sani ni ban sani ba ai tambaya ce a ko qala sai manzala ce fa innahu jibrilu wannan mutumin da ka gani yazo yana ta min tambaya malaika jibril ne atakum yuallimakum dinakum ya zo ne ya koya muku addininku kaga ashe kenan malamin manzon Allah ne yazo allamahu shadidul quwa malamin manzon Allah ne yazo ya karantar da wa sahabbai kaga sahabbai sun gawa malaika jibril ina fata an gane kaga wannan nan ka darajar wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, to muhallin shahid yasa malam ya kawo maka wannan hadisin shine an ta ta'budallaha ka'annaka bi tarahu duk wannan hadisin mai tsawo wannan gaban kawai yake so shi sa sai ya shimfiɗa mana wannan hadisin amma ka'idoji da ke ciki yana da yawa shi sa lokacin mu ya ci Malam ya ce wannan hadisi imam muslim ya rawaito rawahu muslim imam muslim ya rawaito sa cikin kitabul iman babu ma'rifatul iman wal islam wal qadr wa alamati sa'a babun da yazo imam al-bukhari ma ya rawaito cikin kitabul iman haka imamu ibn hibban ya zo da shi imamu nasa'i a cikin sunan al-kubra imamu abu dawud imamu ibn majah da sauransu duk sun rawaito wannan hadisi isnadi ingantacce sai malam yace ma'ana talidul amatu rabbataha abinda ake nufi da baiwa ta haifi uwar gijiyarta Shi ne alaman tashin kiyama mace baiwa ce zauna a gidanka ko housemate kuma daga baya mai gidan yan aure ta ko ba na yi ba yi ya kallaro ta da aure ta to ya yi laifi ai bai laifi ba amma dai duka daga alama ce ta ne? ta tashin kiyama kamar wasu yara ne da suka zo suka kira ni suna london suka ce akwai fa tashin hankali na ce me tashin hankalin wai babansu zai yi wa mamansu kishiya su kuma maman ta ce sai an bata miliyan goma na dannan kirji kuma sai an sai mata gida a wuri kaza shine su kuma suka tasan yara sai suka biyewa mahaifiyarsu shine sai suka kira ni suke ce min to yanzu yaya sai na ce ba ruwansu babansu da mamansu ne ba ruwansu da sha'anin babansu da mamansu na ce in yi fushi da su za ta iya shafan su saboda haka su su sa ido su tsaya in between kar su ce za su yi shaidin ɗan mamansu su yi ƙoƙari su daidaita su sai suka ce to ai amma dai waye waye na ce to me yasa babanku ya ce zai aure suka ce ai wai ya ce mamanmu ba ta zama yau tana Switzerland gobe tana America jibi tana Ingila duk yaran ta tana kasan waje ta tafi nan gobe ta koma can sai ce oh kuna so a kama babanku da housemate yana zane da ita suka ce a'a is a shameful thing is a taboo ce ha not a taboo idan baban ku ya aure saboda haka ku kyale shi in ba haka ba abin da ya jawo ko za ku abin nan sai suka ce to yanzu ya za ki na ce ba ruwanku da ku idan ta zo kishin ta ya motsa ku danne mata zuciya kada ku biye mata dan kuka biye mata babanku ya yi fushi da ku suka ce to amma zai bata na ce ba ruwanku in ya bata daidai in bai bata ba ba ruwanku wannan tsakaninsu ne da juna kafin ku zo duniya kuka same su saboda haka ba ruwan ku ku kyale su shikenan fa daga nan suka ce to shikenan yanzu sun sani in maman ta musu magana sun san yadda za su yi su kwanaibin ba za su biye mata ba to kaga akwai matsala ina fata an gane duk wannan alama ce to na hantali da al'amatu bataha ko baiwa ta haifi uwar gijiyarta ce ai sayyidataha ta haifi shugabanta saboda bawa baiwa tana karkashin mai gidanta in ta haifa ɗa ko ana kiranta a larabci ummul walad ina fata an gane ummul walad saboda haka ita ma ba a siyar da ita duk bai wanda ka take ta ta zo ta haifan maka ɗa to ba za ka siyar da ita ba don za ka gina gaba a gidanka yaron zai fara jin haushinka ka siyar da wa mam uwarsa abin ji matsalar saboda haka ita ma kaga ta haifi me uwar gijiyarta an su suka fassara suka ce abin da ake nufi kenan wa ma'anahu ma'anansa an tafsura sarari a samu yawan wato bayi hatta talidal amatu har baiwa ta haifi asurriyatu bintan ta haifi kyamace baiwa ko ta haifi kyamace ita kuma wannan kya lisayidiha ya ce gawa shugabanta wato ubangidanta ke ko wanda yake daukan ɗawainiyarta walbintu sayyid ita kuwa yar mai gida fi ma'ana sayyid ita ma tana matsayin shugaba ce amma yanzu matsalan sai ya ce wakila gairu zalik imamun nawa ya ce wa'ansu sun faɗi makamancin haka wannan maganan ya faɗe ta a cikin sharhin da yi wa sahihu muslim da ya zo kan wannan hadisi akwai zantuttuka kusan guda hudu da zantuttuka da yawa da malamai suka faɗi amma duka dai alama ce ta tashin kiyama ina fata an gane wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sai ya ce wal alatu abin da ake niki da ala shine al fuqara talakawa talaka talaka ne fitik amince matsalar sai ya ce wa ƙaunuhu faɗinsa da ya ce alabistu maliyan ai zamanan tsawiran lokaci mai tsawo na zauna ina jira sai annan manzala ce min wannan ai mala'ika jibrilu ne ya zo wa kana zalika talatan yace hakan ya faru sau uku an fahimci matsalan sau uku sayyidina umar ya ga mala'ika wa jibrilu akwai sahabin da mala'ika jibrilu yake zuwa da siffansa ana kiransa jihiyatul kalbi azala ta su waye a sai sai din yasul kalbi sai ta malaika jibril ne ya zo da siffan wannan sahabi ba a irin mutanen yau ne a zai ce ma kawai yanzu su ne waliyan karshen zamani sannan kuma za ka zo ka dinga ba da returns wala wani zai nemi kuɗi mutanen yanzu yadda kawai ina suka fito neman kuɗi mai za su yi neman kuɗi mai ka yi duniya kuɗi kawai yanzu mutane gabaci ɗaya kuɗi ne haka ba yadda mutane suka kuɗi ya cire musu tunani mutum ne fa wai ya je ya kafa ya je ATM ya zaro albashinsa sai ya sa a kuma wandon na cin mazagi ne ka san yadda cin mazagi yake an zo ana sallah ya yi ruku'i Allahu akbar ka san mazagi yana shigewa nan ko yana haka sai ya ji shiru ya ce kutuman uban nan ana sallah ba yana haka da ya ji kuɗin ya ce ayyo la. yana fa sallah ba ana sallah kan ko sarai akwai matsala ya gaba lissafi yana cikin sallah ya yi ruku'i sai ya ji ba kuɗi ce kutumin umarna kaji maimakon ya ce masu mahanan layi wato da a shari'a ya karasa sallah yadda mutane wato in ana gaya maka akwai wani kanina road safety ne kuma yana bangaren masu kwashewan accident abin da mutane mutum ne fai ce kan shi ya fita amma hannunsa na kan kuɗin kan ya fita asirin aka yi kan ya fita amma hannunsa ya rike ne wato kada ma wani ya sace kan ya fita fa amma ga hannun ya rike kuɗin akwai bala'i fa shi sa ga kullum muke shan wahala saboda ai manzo Allah yayi mummunan addu'a yace ka isa abdul dinar ka isa abdul dirham ka isa abdul khamila ka isa abdul khatifa fa idha shika falan taqash yace duk mai wa kuɗi neman kuɗi hajaran majaran ko yace ya wahala yace kai ya Allah idan ya taka haya kada ka taka ya fita a jikinsa me yake nufi sako ne addu'a ne in ya shiga bala'i kada ne ne fita shi ne sakon shi za ka ga kullum bala'in mu karuwa yake saboda duniya kawai muke nema Allah ya sa mu dace mu yi hakuri wannan hadisin ya ci mana lokaci sai mu kwana wato wannan gaba in Allah ya kai mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wataala sai mu tashi a hadisi na biyu سبحانك اللهم وبحمدك ashhadu an لا ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu subhanahu wa ta'ala za mu tsaya akan haka saboda kada mu kuntatawa mutane a wanda suke zuwa daga wuri masu eh, nisa saboda su samu su koma zuwa ga iyalansu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk